ci gaba da karatun littafin al'adab al-mufarat littafin al'imam abu abdullah muhammad bin ismail bin ibrahim bin al-mughira bin bartizba al-ju'ufi al-bukhari rahimahullah yau kuma shi ne da darasunmu na goma sha biyu a darasun الثاني ashirin za mu tashi kan babi na shida babin da imamul bukhari rahimahullah ya kiraye shi da cewa babu jaza'il walidai babi wanda ya kunshi bayani kan batun sakan yawa mahaifa wani abu ɗa zai yi ga mahaifansa ya zanto kofi na ya sakan ya musu to wannan babi abin da yake cewa ke alwalidayin e, wannan musannana alwalid wato mahaifi kenan alwalidatu mahaifi alwalat wato ainihin shi abin da aka haifa ne faɗin kenan namiji ko mace daga walada yalidu wuludan قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان قال عن سهيل بن أبي صالح قال عن أبيه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه al-imam bukhari rahimahullah uh, sai ya kawo hadisi a gargashin shi wannan babi uh, wanda hadisin yana nuni game da abinda da babin ya kunsa da isnadinsa ta hanyar malaminsa kwabisa uh, idan muka duba isnadin hadisin za mu ga isnadi ne khumasi isnadun ne khumasi tsakanin al'imam bukhari rahimahullah da manzan Allah sallallahu alaihi wa ala wasallam za mu ga mutum biyar ne qabisa sufyan sannan suhail bin abi salih sannan abu salih sannan abi huraira kaga mutum nawa mutum biyar kenan qabisa shine qabisa bin uquba bin muhammad bin sufyan as-suwa'i abu amir al-kufi ya rasu hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 215 sannan yana daga cikin rijal na ainihin aljama'a wato ainihin uh, al'imam uh, ahmad bin hanbal da kuma ainihin as bukhari muslim abu daud uh, at-tirmizi an-nasa'i ibn majah duk hadisi ta hanyar su sai dai al'imam ahmad bin hanbal da imam al bukhari sun yi ruwayar hadisi ta hanyar sa bai fariƙil mubasha wato kai tsaye baƙiyatu sita kuma muslim kenan abu dawud tirmizi an-nasa'i ibn majah su kuma bi tariqil wasita a nan sai zamana al'imam ahmad bin hanbal shekul bukhari ne malami ne na imam bukhari rahimahullah amma kuma gashi ya yi tarayya da imam bukhari wajen ruwayar hadisi ta fuskarwa qabisa bin uquba as-suwai kamar da na ambata a satin da ya wuce a rayuwar magabata in ka duba za ka sami abubuwa irin wannan da yawa za ka sami eh, wannan malami ne ga da amma kuma bai hana ya yi karatu da wannan wajen wani malamin da yake gaba da su eh, wani lokaci ba kuma sai ka samu eh, shi kansa malamin kuma ya dawo yana yin karatu wajen ɗalibin kuma wannan duk akwai shi wajen ainihin magabata shi yasa as-suyuti rahimahullah cikin alfiya yake cewa wa qadra wal kibaru an sigari fi sinni aw fil ilmi wal miqdari aw fihi ma wa ilmu dha afada alla yuzanna qalbuhu al isnada wa minhu akhadhu sahabi an atba'i wa tabi'in an tabi'il atba'i كالبحر عن كعب وكالزهر عن مالك wato a samu manya kuma su yi karatu wajen ƙanana sai ka misali kamar ka'ab bin mati in himyari wanda ya fi shara da ka'ab al-ahbab abla bin abbas ya yi karatu a wurinsa da ce abla bin abbas shi sahabi ne wancan kuma ba sahabi ba ne ga kuma az-zuhuri Muhammad bin Muslim bin Shahab bin zuhuri yana daga cikin kananan tabi'ai wanda kuma malami nawa na Imam Malik bin Anas ga Yahya bin Sa'id al-Ansari shi ma daga cikin kananan tabi'ai min sigari tabi'in malami ne na Imam Malik bin Anas amma karshe kuma sun yi karatu wurin sa don haka suke da hadisai wanda suka rota ta hanyar malik wanda alkabi iyad bin musa bin iyad rahimahullah cikin sa tartibul madarik wa tartibul masalik ya kawo fuskar ruwayar suhuri da ibn sa'id al-ansari ga imam malik bin anas da ma sauran bayanai wanda suke da alaka da wannan to da haka qabisa malamin bukhari ne kuma sannan malamin malamin bukhari ne shine wa al-imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihim ajma'i shi ya samu wannan hadisin ta hanyar sufiyan sufiyan anan shine sufiyan bin sa'id bin masarukin nisauri rahimahullah zuwa ga suhail bin abi salih an abihi ga babansa wa kenan shine abi salih wanda shine zakawan as-samman sunansa zakawan ana masa allaqab bi saboda yana harkar mai eh, dan kasuwa ne wannan sai ke wani maka yadda rayuwa ta su magabata suke wato ba sa dogara da cin albarkacin makaranta a sukan dogara da neman na kansu da kuma ba da ilimi domin Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan shi ya bayu ma aka samu tuhuma daga shashin wasu malamai ga wasu malamai a sakamakon su waɗancan malamai sukan karɓi lada idan sun karanta da haka wasu malaman su suka yi ta jarihin su akan wannan irin su a ah, abu nu'aym al-fadl bin dukayn da sauransu wanda al khabl bagdadi ya ambaci wannan cikin al-kifaya fi ma'rifati usul ilmi ruwaya duk da yake asal ya halatta musamman ga malamin da ya bada da lokacin sa ya killace kansa ba abin da yake sai karantar da al'umma ta wannan wajibi ne al'umma ta dauki da rayuwarsa amma dai nuni akan cewa hakan aibi ne kaskanci duba ga sharaf girma da daraja na shi ilimi to haka magabata suke duk suna da abin yi shi yasa ash-shatibi a farko farkon ash-shatibiyya game da al-qurra'u sab'a da ya kawo su ne abdullahi ibn kathir al-makki abdullahi ibn amr al-shami abu amr al-basri نافع عاصم الأخوان همزة والكسائي mutum bakwai to don karka tsammaci an ramomi ne irin na zamaninka sai ce a takhayyarahum nuqaduhum kulla bari'in wa laysa ala qur'anihi mutaakkida kowannen su to ya zaɓi sana'a nagartacciya kulla bari'in ba wai sana'a ta gama gari ba a sana'a sosai ta 'yan birni da ya zama yana cin albarkacin makaranta ala ba eh, a kan alƙura'aninsa allah ba ku musafu to da wannan ilimi zai yi albarka kuma ilimi zai zamana ya isa inda ya kamata isa duk da yake ba daidai ba ne al'uba tana barin malaman addininta a wulakanci domin tozarta su tozarta ce ga addini domin su suke ɗauke da addini mutuka sun tsaya kan addinin tsayuwa ta gaskiya an gane wanda kyau an abi hurairata ga abi huraira radiyallahu an Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa ala sallam kala shi kuma ga annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala manzo Allah ya ce la yajzi waladun walidan wato da bai iya sakan yawa walidahu mahaifinsa eh, illa an yajidahu mamluka sai dai in ya same shi mamlukan yana abin mallaka ga wani shi ma fikir eh, illa an yajidahu eh, abdamir ya'udu ila alwalid yana koma zuwa ga shi eh, mahaifi mamlukan a matsayin bawa ga wani wannan mamlukan mansubun alal hal ai halin kasancewa sai yana abin mallaka ga wani a matsayin bawa ya sami mahaifin nasa a wannan hali ba ya yahu sai ya siye shi daga hannun wanda yake bawa a wurinsa ba yu'tiqahu ya inta shi to in yi wannan to ya sa kanya wannan hadisi isnaduhu hasan ya tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da istinadi wanda yake hasan abin nufi hadisi ne karbabbe sannan malamai da dama sun rawaito shi wannan hadisi eh, ta hanyar shi sufiyan bin sa'idin nisauri zuwa ga suhail da kuma wasu hanyoyin ma bayan wannan eh, al'imam eh, muslim ya fitar da shi cikin sayi muslim a kitabul itq ta hanyar sufyan bin sa'id nisori zuwa ga zuwa ga suhail zuwa ga abi salih haka al'imam imam ahmad bin hanbal shi ma fidda shi cikin musnad haka al'imam abu daud shi ma fidda shi cikin sunan abi daud a kitabul adab haka al'imam imam al-bayhaqi ya fitar da shi cikin as-sunan al-kubra da shu'ab al-iman من طريق سفيان بن سعيد الثوري تدي هنيا شي سفيان بن سعيد الثوري آه، هكا ابو اوانا شي ما فد cikin المستخرج من طريق سفيان بن سعيد الثوري زوا غا سهيل هكا ابو جعفر الطحاوي شي ما فد cikin شرح معاني الاثار من طريق سفيان بن سعيد الثوري زوا غشي سهيل بن ابي صالح هكا ابو نعيم shi ma fidda shi cikin hilyatul auliya min tariqi sufyan bin sa'id thori zuwa ga suhail zuwa ga abi salih zuwa ga abi huraira to wannan hadisin ya zanto yana da daraja ta istinadi wanda yake hasan saboda shi qabisa bin uqba kabisa bin uquba shi a karan kansa fiqa amma sai da in yi ruwaya ga sufiyan bin sa'idin nisauri to ruwayar ba ta da karfin ruwaya da ya rauto ga wani sufiya kamar yadda yake cikin kitabul fiqh wa tawbil ما عبد الرحمن بن أبي حاتم النيروازي رحمه الله انكدوب حرف القاف يا كوم رياها يا بني معين أبو زكريا إمام الجرح والتعظيم ده إسناد أكتا بيشي جمد كبيسة بن أفوات إيثقان سيري رواية سجا سفيان بن السعيد الثوري تو ba shi da ƙarfi ana ruwayarsa ba ta da ƙarfi a nan kamar ruwayarsa ga wani sufiyan bin sa'idin sauri wanda wannan shi ya bayu a alhafis bin hajarin al-isqalani rahimahullah cikin taqrib at-tahzib ya bashi martaba ta saduq yace saduq wa rubbama khala wanda kaga saduq kasa da yake da thiqa kamar yadda thiqa kasa yake da thiqatun thiqa wanda saduq shine wanda hadisin sai yake darajar hadisi wato anishin hasan duk da yake hadisin ya zo ta wasu hanyoyi zuwa ga sufiyan ba wai ta hanyar kabisa din kaɗai ba kaga sai zanta wannan matsalar ta yi ta kauke to sai kuma batu kan shi suhail bin abi salih wanda suhail bin abi salih matsayin hadisinsa shi ma hadisi ne hasan saboda maganganu da suka gudana a kansa wannan ya rage masa matakin kasancewa fiqa zuwa ga matakin zanto wasu sado shi ya sa ma abu hatimin razi muhammad idris alhamdali rahimahullah mahaifin shi abdulrahman wanda ake kira da ibn abi hatimin razi kamar yadda yake a kitabul jarh wa ta'dil in ka duba harfu sin yake cewa na tambayi mahaifina kan suhail bin abi salih sai ce yuktabu hadisuhu wala yuhtajju bihi idan anan abu hatimin bin razi ya faɗi irin wannan magana baya nufin cewa kwata-kwata hadisinsa ba za a aiki da shi ba ma'ana dai ƙarfin hadisinsa ya ragu ya rabu saboda haka za a iya rubuta hadisin sa min babin li'iti ba amma ba za a kafa hujja da shi ba kamar za a kafa hujja da wanda yake fiqa ko fiqatun fiqa ko fiqatun mutiqin ko fiqatun sabt ko wani abin da yake bai kama da haka an gane da kyau to kuma shi wannan hadisi gaba daya ya zo ne ta hanyar shi suhail bin abi salih wanda wannan shi ya bawi imam al-bukhari rahimahullah za mu ga bai fitar da harisun suhail ba cikin al-jami'ul musnad as-sahih al-mukhtasar min umar rasul sallallahu usmanihi wa ayyami sai min babil muqarana sabanin wani littafi na ba bukari ba kamar adadul mufrad domin kaga anan bai sanya sharadi ba wanda yake mai tsanani irin sharadin da ya sanya cikin sahih bukari dan haka zamu ga imam muslim ya fitar da hadisin suhail haka abu daud haka at haka an-nasa'i haka Ibn Maja. kuma sun fitar da hadisin sa a me min babin lihtijaj a babin kafa hujja da shi amma shi imam bukari ya fitar da hadisin sa min babin listishhad domin ya fidda hadisinsa kuma tare da wani sahabi makarunan bi ghairi to da haka ma za mu ga alhafiz cikin takaribu tahdhib shi ma sai ya ba shi martaba ta cewa saduk an gane da kyau To wannan shi ya baiwa shi wannan hadisin matsayin hadisi wanda yake isnaduhu hasan saboda shi suhail bin abi salih inda shi kabisa ya sami mutaba'at da yawa ga sufiyan bin sa'idin da sauri sannan kuma hadisin ma ya zo ta hanya bayan ta hanyar sufiyan ne sannan sufiyan bin sa'idin da sauri ya sami mutaba'a ta jarir bin abdulhamid wanda jarir bin abdulhamid fiqa ne kamar inda sufiyan yake thiqa wannan mutaba'a ta jarir bin abdul hamid ah, imam muslim ya fitar da ita cikin littafin sa na sahih muslim a kitabul itiq ta hanyar malamin sa abubakar bin abi tare da zuhair bin harbi zuwa ga shi jarir bin abdul zuwa ga suhail zuwa ga abi zuwa ga abi sannan haka al'imam ibn majah rahimahullah shi ma ya fitar da wannan mutaba'a ta jarir bin abdulhamid a littafin sunan ibn majah a kitabul adab ta hanyar malaminsa abubakar bin abi shaiba haka al'imam abu isa a tirmizi shi ma ya fitar da wannan mutaba'a cikin jami'ar tirmizi a kitabul birri wasu ta hanyar malaminsa Ahmad bin Muhammad bin Musa zuwa ga Jarir bin Abdul Hamid zuwa ga Suhail bin Abi Salih zuwa ga Abi Salih zuwa ga Abi Hurairah haka al-Imam al-Baghawi al-Husayn bin Mas'ud cikin sharh sunnah shi ma ya fitar da wannan mutaba'a ta Jarir bin Abdul Hamid ta hanyar shi Abubakar bin Abi Shaybah sannan kuma shi da kansa abubakar bin abi sheba ya fitar da wannan hadisin cikin musannaf nasa ta dai hanyar shi jarir din bin abdulhamis zuwa ga suhail bin abi salih zuwa ga abi salih zuwa ga ainihin abi huraira a haka al nasai shi ma ya fitar da wannan mutaba a cikin littafin sa na as-sunanul kubra as-sunanul kubra a kitab al-iq ta hanyar malaminsa ishaq bin ibrahim bin makalat wanda ya fi shara da ishaq bin rahuya zuwa ga jarir bin abdulhamid zuwa ga suhail zuwa ga abi salih zuwa ga abi hurairah sannan haka al-imam al-baihaqi shi ma ya fitar da wannan mutaba'a ta jarir bin abdulhamid cikin as-sunan al-kubra ta hanyar abdurrahim bin munib zuwa ga shi jarir bin abdulhamid zuwa ga suhail zuwa ga abi sali zuwa ga abi huraira an gane da kyau sannan kuma har yanzu yana da mutaba'a kuma ta ainihin abu awana abu awana shi ma masa mutaba'a shine wa al-wadah bin abdullah al-yashkur wanda wannan mutaba'a ta abu awana al-imam abu yawd at-tayalisi ya fidda isa cikin musnad nasa haka alimam imam ibn hibban shi ma fidda isa cikin sahih na ibn hibban nasa ta hanyar shi abi awana zuwa ga suhail zuwa ga wato ainihin abi salih zuwa ga abi hurairah sannan kuma har yanzu ya samu mutaba'a ta Sufiyan bin uyayna wanda wannan mutaba'a ta Sufiyan bin uyayna al'imam abu awana ya da ita cikin al mustakha nasa haka al'imam abu ja'afar al-tahawi shi ma ya fitar da ita cikin sharhu ma'anil Asa. an gane da kyau don haka a dunkule a cure wannan hadisi hadisi ne wanda yake ya tabbata zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi da isnadi wanda yake wato ainihin hasan haka ma ibn al-jarud shi ma ya fidda shi cikin al-muntaqa ta dai hanyar shi sufyan bin sa'id bin sauri zuwa ga suhail bin abi salih zuwa ga abi salih zuwa ga abi hurairah to idan muka duba hadisin za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ce la yajzi waladun walida لا يجزي بفتح الياء من جانبه سنم مع الجيم مع الياء وتك بدون همزة بترى ريمة بأتي لا يجزئ سأكتي لا يجزي haka za a karanta shi eh, sai ya daga jaza ya jazi jaza'an masdarin sai zama mai aljaza eh, jaza'an wifaqa kaga aljaza sakamako kenan don haka imam bukari ya kulla babu na cewa mai babu jaza'il walidai domin nuni akan cewa la yajzi anan la jazi ne bi ya amma idan ka ce la juzi sai zanto fi'ili mudari'i ne na juzi ku mun gane ba ijiza al al’ijiza sai zanto mai isarwa ke isarwa gamsarwa kosarwa an gane da kyau ba to amma aljaza ma'ana yawa al-mujazat sakanyawa an gane da kyau ah, to a ah, ma'anar wannan magana kamar yadda abul abbas al-kurtabi rahimahullah ya faɗa cikin littafin sana'ar mufuhim wanda sharhi ne na talhis da ya na littafin sayi musulmi ya yi talhis littafin sahihi muslim ya fitar da isnadin sannan ya rere hadisa to daga baya kuma sai musu shari sai sa suna al-mufhim wanda shine za ga ibnu hajar ne asqalan cikin fatahul bari yana yawan kotin din manzon sai ce qala al to abin nufi yana nufin shi wannan abul abbas din al-qurtubi wanda malami ne na abu abdullah al-qurtubi mai littafin al-jami'u li ahkam al-qur'an da haka shi ma abu Allah kurɗabi za mu ga yana yawan kotun ɗin mangani shiwa abul abbas al-kurɗabi in muka ɗauki suratul an'am za ga nan ma ya kotun ɗin manganinsa in ka dauki suratul kahafi wajen batun bayanin su kahfi kahafi na maza ga ya kotun ɗin sa da sauransu zuwa batun kistar annabi musa salam da kuma ainihin annabi khadir da wannan ya kawo magana shi abul abbas wato ainihin al-qurtubi din kuma haka eh, cikin dai suratu baha nan ma za ga eh, to cikin littafin su al-mufhim ah, wanda yana nan sun buga shi da bin kasirin ah, bugu wanda yake mafi kyau yake cewa ma'anar wannan magana cewa la yajzi waladun walidahu abinda ake nufi da wannan magana ma'ana ɗa ba zai iya tsayuwa ta fuskar bayar da abin da yake kansa na haƙoƙin mahaifi ko mahaifiya sai in ya zama na ya aikata haka ga ga shi mahaifi a lokacin za a ce ya yi mai ya tsayi wajen bayar da haƙƙin shi mahaifi wanda yake kansa to cewar illa an yi gidahu mamlukan sai dai in ya same shi a matsayin abin mallaka bawa fa yashtariyahu fa ya sai ya siye shi ya inta shi me ya waje tashabi fiskar kamantawa ne shi ne a as-saharan furi rahimahullah cikin bazlul majhud fi halli sunan abi daud a kitab al-adab da ya zo hadisin sai ke cewa abin nufi shine kamar yadda uba ya zanto shine sababin samuwar ne ɗa da kuma rayuwarsa to shi ma wanda yake bawa kamar matsayin mai matacce ne domin ba shi da iko shi a karan kansa na ya zartar da wani abu ga shi kansa ma ya sarrafa wani abu ya gudanar da wani abu wanda abin shi ya shafa kuma ya zanto wannan gudanarwar ta gudanar wannan zartarwa zanto ta zartu ba shi da wannan dama mai damar shi ne mai gidansa kaga sai zama mai kamar mai kamar matacce ke. gashi yana raye amma kamar matacce saboda bayan da zai yi shi a karan kansa ba zai yi wani abu ba sai abin da aka ce yi abin da ya shafe shi ma to ina kuma ga abin da ya shafi wanda yake mai gidansa to da haka sai zamana idan ɗa ya samu uba a halin kasancewar uban yana bawa sai ya siye shi ya inta shi to kamar matsayin ne ya raya shi don haka sai zan tome shi da uban ta wannan fuska sun zama mai daidai wa daida ta fuskar falala to a saharan fuyi rahimahullah cikin bazlul ya ce wannan shi ne fuska ne da ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tikahu to anan da aka ce fayashtariyahu fayu'tikahu sai ya siye shi ya yanta shi ma'ana in muka duba zahirin hadisin sai muga cewa bayan ya siye shi kuma sannan me sannan kuma ya yanta shi zahirin hadisin za mu ga haka yake hukuntawa to amma al-imam al-khattabi rahimahullah cikin ma'alimus sunan yake cewa siyan da ɗaya na mahaifi bacin mahaifin ya zama bawa ga wani wannan siyar na shi ɗa ga mahaifi ta mai uban ya zama mai ƴantacce ba sai ya ce mai na yanta ka ba saboda ɗa bai mallakar mai uba a matsayin bawa bai yiwuwa ya ce wannan ijima'i in ji shi alkhattabi ya ce amma anan a an jingina yantawar zuwa gare shi aka ce fa utikahu saboda mai shi ya siya sannan kuma siyar da ya yi ta kunshi mai yantawa ba wani nufin kuma bayan ya sayi ba sannan kuma ya ce na ɗan shi ba wani ake nufi ba ya ce saboda ijima'i kuma haka ibn al-asir shi ma ya faɗa a cikin an-nihaya fi gharib al-hadis wal asar idan ka duba madda ta ataqa ataqa da za ga ya kawo wannan bacin shi ma ce saboda ijima'i wanda ibn asir wanne daga ciki muhaddis ko adib ko mu'arrikh domin ibn al-asir guda uku ne kuma dukkaninsu yan uwan juna ne akwai ibn al-asir wanda ake ce masa majduddin shine wa muhaddis kenan littafin uh, jami'ul usul da kuma an-nihaya fi garib al-hadith wal asl uh, sannan kuma akwai ibn al-asir wanda yake ana masa lakabi da diya'uddi wanda shine karamin su to shine kuma adib din mai littafin al-masal sa'ir al-masal sa'ir sannan akwai eh, ibnul asir wanda ake masa lakabi da izzuddin da wannan shine mu'arrikh آه، من التافن آه، أسد الغابة في معرفة الصحابة لكم التافن الكامل في التاريخ وعند أصل إنسى تاريخ الأمم والملوك نأبو جعف الطبري سيرير يتنك يشاف إسناد لكم وصعب بوادي أنجارش سيبير شيء الكامل في التاريخ سو نميك مغانا أنا مؤرخ كو أديد كو محدث محدث wanda lakabin sawa majiduddin cikin an-nihaya fi gharib al-hadis wal asr saboda wato anishin ijma'i to wannan ijma'i inda ya tabbata kaga magana ta riga ta kare domin ijma'i hujja yana daga cikin masadul tashri' wajen jumhur na malamai alkitab sannan me as-sunnah sannan me Alijimaa sannan al-qiyas qiyas wanda yake ingantacce waɗannan sune ginshiƙai na halattawa ko haramtawa ta fuskar shari'a to da haka al-ijma' hujja ne yayin da aka yi ijima'i kan abu to ko da ba a ga shi ba to lalle akwai nassin kuwa sai dai kawai ba a gan shi ba a san shi ba domin al'umma ba ta haduwa akan me akan abin da yake fasa saboda haka haduwa kan ijma'i cewa abu kaza haramun ne ko abu kaza halal ne to lalle wannan abin halal ne da nassi wannan abin haramun ne da nassi sai dai ba a san nassin ba domin shi kansa an ijima matsayin nassi yake saboda al'umma ba ta haduwa akan abin da yake wato anishin bata eh, kamar yadda manzan Allah ya yi bayani cikin hadisi wanda yake babu laifi da isnadinsa da majamu'i turkihi wa shawahidihi sunani abi daud da kuma sunan ibn majah da wurinsu an gane da kyau ah, A su ah, a da ashi'a al-isna ashariya al Ja'afariya al Imamiya su sun kore kiyasi sun ce kiyasi shirme ne ba sai da shi ba don haka shi Dawud bin Ali Zahiri ya ma rubuce rubuce littafinsa Ibtal Qiyas haka ra'isu Zahiriya fi asarihi Ibn Hazm Zahiri shi ma yi su sadi littafin ne sukutun katoto wanda mashirbi na Ali Salman yayi takikin sai nan akan rushe kiyasi cewa kiyasi ba gaskiya ne saboda haka hujja kawai alkitabu was sunna wal ijma amma alkiyas kullu kulluhu batil dan haka za ga cikin uh, al-muhalla bil asaf za ga ya rushe uh, kiyasi a wurare daban-daban an ka dauki juz'in farko juz'i na uku juz'i na biyar na bakwai na tara na sha daya za ga ya yi kundumin din kiyasi da littafinsa al-ihkam fi usul al-ahkam nan ma daga zara ya samu dama sai ce to al-qiyasu kullu batil inda za ka tattara mangandi akan kiyasi to za su baka kalle kusan 300 cikin littafin sa al-ihkam fi usul ahkam to amma wannan kuskure ne eh, tunda daman eh, ba ma'asum bane huwa ghairu ma'asum dole zai fara cikin kuskure ah, shi yasa an ka dauki littafin al-muhalla bil asar da ya kawo wannan hadisin a kitabul itik sai yake cewa muslim ya rawaito shi ta hanyar wato ainihin jarir sai ce shine jarir bin hazim kaga wannan kuskure wannan ba jarir bin hazim bane jarir namini abdul hamid to saboda haka sai ka dauki kore kiyasin ma kuskure ne daga cikin ire-iren waɗannan kurakuran da ya fara cikin su shi ibn hazm bin zahiri rahimahullah don haka ibn qayyim cikin ilamul mawqi'in rabbil alamin ya bashi amsa sosai game da tabbatuwar kiyasi kiyasi gaskiya ne haka muhammad al-amin rahimahullah cikin adwa'ul bayan fi إيضاح القرآن بالقرآن بياني كم فإن الله في سورة الأنبياء ففهمناها سليمان لما يأي بياني ما سطي ما سشافك ديوة wanda kan cewa kiyasi gaskiya ne haka in ka ɗauki ɗaya littafinsa al'azmun namir min majalisi shanƙiɗi fit tafsir wanda daga baya ɗalibansa suka tattara suka mai da shi littafi to na ma za ga yayi bayani akan tabbatuwar kiyas tafsirin suratul araf da dai faɗin Allah game da hakaito magana iblis kala ana khairu minhu khalaqatani min narin wa khalaqatuhu min tin to anan ma yayi magana akan cewa kiyasi gaskiya ne an gane da kyau saboda haka kiyasi gaskiya ne akwai kiyasi to amma kamar al-Imam Malik bin Anas rahimahullah shi kuma sai kan karawa irin su al-masalihul mursala irin su qaulus sahabi irin su amalu ahalil madina irin su saddu zari'a sai wadda suna daga cikin masadir wato ainihin ta shari'a kamar abu abu hanifa kuma ya kara irin su al-istihsan imam shafi kuma ya kara irin su al-istishab wato ainihin al-bara'atul asaliya to dai wannan rassa ne amma dai asalan su ne waɗannan alkitab as-sunna al-ijma ainihin eh, wal qiyas amma qiyasi wanda yake mu'taba sahih kiyasi wanda yake tabbatacce mai inganci a ah, to wannan ijma'in inda ya tabbata magana ta riga ta gari amma bai tabbata ba ah, shi yasa al-mubarak furi rahimahullah cikin tuhfatul ahwami ah, da ya nakalto ita wannan magana ta ibn asir sai ke ta cikin maganarsa ijma'i ne akwai abin duba domin wasu daga cikin zahiriya sun saba sun duba zahirin hadisin sun ce siyasta kadai bai mai da shi yantacce kuma sai ya yanta shi daga baya sannan yake zama mai yantacce wanda yantawar kuma wannan ganin dama ne in ya yanta lalle ya kyauta to tunda an samu sabani na zahiriya to kaga magana ta riga ta yi ta tashi daga cewa an yi ijima'i duk da yake wasu daga cikin ah, malamai ba sa gidaya saɓanin az-zahiriyya daga cikin sabani ah, dan haka mu ga al-imam an-nawawi rahimahullah cikin al-majmu' sharh al-muhazzab zamu ga baya ma kawo saɓaninsu kwata kwata kwata kwata bai ma ambaci batun zahiriya ba cikin littafin nasa gaba ɗaya amma saɓanin al-minhaj fi shahi muslim yana kawo saɓanin mutanen zahiriya. amma a cikin al-majmu' bai kawo maganar su ba kwata kwata saboda ba a kidaya sabaninsa a matsayin sabani a wajen wasu malami. abu na farko ke na abu na biyu kuma wasu malami suka la'akari da al'aksar mafiya yawa idan mutum ɗari sun tafi akan cewa abu kaza daidai ne sai aka samu mutum uku ko hudu to ba sa kidaya sabanin wannan mutum uku ko hudu a matsayin sabani sai ce ijma'i wanda ibnu abdur an yana tafiya akan haka cikin littafinsa al-istizkar da at-tamhid haka ibn al-mundir cikin littafinsa al-ijma ah, haka shi kansa imam an-nawawi cikin al-majmu' sharh al-muhazzab da al-minhaj da rawt at-talibin duk sukan tafi akan wannan an gane da kyau to wannan kenan to amma sabanin zahiriya abin lura ne musamman in ya zanto bisa ga wato anishin dalili ah, don haka ma shi ibn azabin zahiri ah, cikin al-muhalla bil asar ya rushe ce wannan ijima'i magana ijima'i ma magana ce kawai batil eh ma'ana ƙaunin ne batil zance ne wanda yake rushe shi inda ba za a iya kawo a sahabi ko tabi'i ba wanda adadin su ya kai goma zuwa sama da goma ko ashirin ko wani abin da yake mai kama da kawai sun tafi kan wani ita to ina magana ijima'i ko an gane da kyau eh, wannan kenan to da haka wasu daga cikin zahariya suke gan cewa bayan ya sai kuma sai ya yanta shi bayan ya sai sai ya yanta shi to amma gaskiyar zance wannan tartibin da aka yi wato ainihin min babi tartibin hukumu ne la min babin insha domin siyan shine yantawa hukuncin ake nunawa ba kuma nuni ake akan cewa bayan kuma ya siye shi sannan kuma sai ya ƙara yanta shi ba game da tahawiyya wannan bayanin cikin sharhu ma'al asa. wanda kuma wannan shine abin da yake daidai idan muka duba risin uh, samura bin jundub radiyallahu an wanda yake cikin sunani abi daud da kuma jami'u tirmizi da musnad al-imami ahmad bin hanbal da musnadak na abu abdullah al-hakim an-nisaburi duk da yake akwai ana ana ta al-hasan al-basri an samura to amma dai cewa manzo Allah ce man malaka man malaka za rahimin mahramin fa huwa hurrun duka wanda ya mallaki wani ma'abocin zumunta kuma ya muharrami to wannan mallakar da ya masa shi kenan ya zama intacci to akwai wani muharrami sama da uba kuwa a shi da daga saman farko haka ne ko ba haka ba kaga wannan aiman tsok ne ko ba haka ba eh, sannan yana da shahid na hadisin abdullahi bin umar wanda yana cikin asnul kubra ta imamul eh, nasa'i da kuma sunan ibn maja da kuma ainihin kitabul muntaka na ibn jarut sannan kuma tirmizi ya ambace shi mu'allakan cikin jami'in tirmizi wannan in ka tattara wacce hanyar da wancan hanyar to hadisin zai zama wato ainihin karɓaɓɓe shi yasa shekul albani rahimahullah ya ainihin tabbatar da shi cikin ibabul ta fi a hadisi manar a juz'in sa na shida to kaga wannan mantuk ne an gane da kyau wannan kuma mafahum ne an gane da kyau to idan ya zama an samu cinkar tsakanin mafahum da mantuk wanda ake gabatarwa mantuk ake gabatarwa saboda mafahum abin da aka fahimta fahimta ce ta iya zama daidai ta iya zama mai kuskure amma wannan mantuk ne nassi ne ya furta abin kai tsaye to kaga magana ta riga ta kare shi yasa suke cewa idza ta'arada al-mafhum wal mantuq yuqaddamu al-mantuqu ala wannan ka'ida ce idan ka samu cin karo tsakanin mafahum da mantuq to ana akan gabatar da mantuq akan mafahum an gane saboda shi a ah, mantuq ah, nassun ne fi mahallin nikash an gane ba to amma kaga mantuq kenan amma mafahum zai zama eh haka zai zama ba haka ba ah, wannan kenan sannan cewa fa fa yashtarihu fa yu'tikahu asali fa yashrihu ne domin asalinsa daga shara ne shara yashri shara shara yashri shara shi sa wa minan nasi man yashri nafsuhu bitiga'a maradatillah wallahu ruhum bil ibad to amma sai akan kara wannan alif da ta'un lil mubalaga domin kaiwa mutuka sai zama ishtara yashtari ainihin ishtira ya yashtari ishtira an gane da kyau ta nan kenan wannan hadisi mun fahimci girman haƙƙin mahaifa kan ɗansu cewa mahaifa suna da haƙƙi mai girma a kan ɗansu ta yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'alihi musallam ya kore kowace irin hanya da ɗa zai iya bi ta ya sakan yawa mahaifansa cewa babu wannan hanyar sai wannan hanyar guda ɗaya shi ne ya samu mai mahaifin yana bawa ya siye shi wannan siyan shi kenan ya yanta shi wannan hanyar ita kadai ce in ji annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to kage yanzu kage cewa babu ita ma kenan an gane da kyau to ashe kenan me ya rage maka a matsayin ka na dan kirki kai ta biyayya ga iyayenka kai ta kyautata musu kai ta hidima kai ta jajircewa kuma kana neman ladan hakan wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ainihin datar da ke sannan mun fahimta wannan hadisin cewa akwai bayi inda manzala ce illa an yaji da hu mamlukan sai dai in ya same shi na matsayin mai mamlukan abin mallaka matsayin bawa ga wani wanda kuma qur'ani ma ya tabbatar da haka Allah ce walladina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin a cikin suratul mu'minun da kuma suratul ma'arij cewa lalle bayi akwai su to amma ta wata hanya ake samun bayi shine ta hanyar mai Yaki da gwagwarmaya domin tabbatar da addinin Allah subhanahu wata'ala ba wai ta hanyar aje a kwato wasu mutane ba a musu fin ƙarfi ta fuskar yaƙi na fitina na rigima ko da an sama sunan jihadi inda mai al'asima la tughayyiru haqa'iq ah, ai suna ga abu bai canja hakikanin abu ah, yanzu dan ka kirayi giya da ruwan sha shikenan za ta yi da giya da kuma ruwan sha eh dan ka kirayi da zina cewa hutu shikenan ta tayi daga nan ta koma hutu tana nan a matsayin na mai na zina saboda ka al'asima la tughayyiru al-haqa'iq suna bai canja hakikan yadda abu yake an gane da kyau to wannan ta'addanci ne zalunci ba gaskiya bane ko kuma wani kawai ya sa a kama su wasu mutane kawai siyawai bayi ne ya killace su a gidansa har shi ma na bayar da su dukkan wannan ba daidai ba ne sabani shari'a ta ina za a gane haka a lokacin manzo Allah an yi bayi ko ba a yi ba an yi bayi manzo Allah ya yi bayi ko bai ba ya yi sahabai sun yi ko ba su yi ba sun yi to ta wata hanyar sun zaka samu bayi sai ka duba haka ta hanyar da kai kake samun bayan yanzu ko kuma a lalle tabbas ba ta wannan hanyar ba inda kai yanzu in ka ji karan bera ma a gidanka sai ka fara kokarin fita a gudu ko shiga ƙarshen gado to ina ga batun kuma bata filin filin daga bacin an cika zuciya da borace-borace shekara mai zuwa zan zan canja mota shekara kaza zan gina katon gida a unguwa kaza eh to irin wannan zai fita zuwa ga jihadi balle har ya yi batun samun bawa ko bayi ko baiwa ko wani abin da yake mai kama da haka kaga bugu mustahil ne imma bai zama mustahil din ba to saboda haka mu ji tsoron Allah ƴan uwa mu daina yaudarar kanmu sannan kuma a wannan hadisi mun fahimci halaccin ne siyan bawa mun gane ba wani lokaci ma kuma yakan zama wajibi musamman ga bawa ne amma musulmi ne kuma yana hannun wani wanda yake kafiri ba musulmi ba sannan bai samun damar bayar da ibadarsa ga Allah yadda ta kamata saboda ba shi da ikon kansa to ana ya zama wajibi ku musulmai ku siye shi ku yanta shi saboda me ibada da take kansa dole ne ita ko ba dole bane duk da yake la wajiba ma'al ajiz ka'ida ce babu dole tare da rashin iyawa in ba za ka iya ba shikenan bai zama dole ba la wajiba ma'al ajiz ka'ida ce wannan fiqhiyya to amma ibada ta fuskar asalinta me me take kansa dole ce to sai zama zantowarsa bawa yana hannun kafiri wannan ibadar ba za ta samu dole sai an yanta shi to kaga yan tashin ya zama mai kuma ya zama dole yan tashin kuma zai ba sai an siye shi to kaga sai ya zama mai ya zama dole saboda da ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib dukkan abin da wajibi zai ce ka ba sai to shi ma wannan abin ya zama wajibi ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib to ibadar da zai ba ta dole ba ta yiwa sai an siye shi an yanta to siyan shi a yanta ya zama dole kuma a wannan lokaci saboda waccan ibada ta dole ta zanto ta wajibi ta zanto ta yi ne ta ainihin cika ta samu sannan kuma mun fahimta a wannan hadisin ne fallar yanta wato ainihin bawa bayu uki ukika fallar yanta bawa lallai yanta bawa musulmi abu ne wanda yake mai falala abu ne wanda yake mai kima mai kuma ainihin daraja don haka da Allah ce falakata hamal aqaba sai ce ne wa ma adraka mal aqaba sai ce ne fakku raqaba kaga sai fara gabatar da ne yantawa saboda mai nuna muhimmancin wato anishin yanta wato anishin baiwa bawa haka za mu ga abatin kafaratul qat kafarata kisan kai na ma ka batun mai yanta da yawa cikin sautin nisa saboda nuna cewa hakan abu ne mai mahimmanci haka a kafaratul yamin kafara ta rantsuwa na ma kawo mai batun yanta bawa cikin sautin ainihin ma'ida haka a kafaratul Ziha. haka ne to nan ma haka sai aka batun yanta wato ainihin da yawa cikin suratul mujadila ko ka ce mujadala fi kilal kira'atin ko ka ce fi kiltal qira'atin a wata qira'a zaka iya ce suratul mujadila wata qira'a kuma ka ce suratul mujadala an gane da kyau to wannan eh, eh, eh, kenan ah, sannan mun fahimta a wannan hadisi ah, inda zai yi mutum ya sami mahaifinsa yana bawa sai ya siye shi wannan siyar ya yanta shi to fa anan an cewa ya sakan yawa mahaifi ya sakan yawa mahaifi da nassin wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an gane da kyau to wannan kenan ina gani sai mu dakata anan wa bi hadzal qadr kifaya walhamdulillah walhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh inshallah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه، توانا باين يأي سلم آه، إكتش ومنين إنغان تين أبين لسان الأرض إيه؟ لسان الأرض يفا آتش و منين na? Eh, to ai rubutun bai fita ba cewa ku so larabci don abu uku eh, alhali na ji eh, wasu malamai suna cewa hadisin na ƙarya ne bai tabbata ba eh gaskiya ne bai tabbata ba a matsayin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam bai tabbata ba wanda malamai da dama sun ambace shi cikin hadisi wanda suke ba su tabbata ba kamar as-sakhawi cikin al-maqasid al hasana haka ash-shukani cikin al-fawaid al-majmu'a sun kawo kuma sun nuna rashin tabbatuwarsa cewa ba hadisi bane tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam cewa larabci abu ne wanda yake muhimmi mai kima mai daraja eh, ya ishi larabci daraja eh, zanto wasu yare ne na addini eh, masdar tushen ka na addini shi shine alqur'ani to larabci aka saukar da shi an inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum تاكلون إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تاكلون بلسان عربي مبين sannan shi kansa annabin da aka tura maka balarabe kaga wannan ya isa dalili da kima game da abin da ya shafi sanin harshen larabci da kuma jajircewa a kansa yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske don haka shi kusurami ce ne rahimahullah cikin littafinsa اكتباء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ya yi bayani kore da gaske game da mahimmancin larabci da daraja ta larabci da kimarsa da yadda ya kamata a ce musulmai sun jajirce wajen koyon larabci da iya shi a san larabci a gane shi a fahimce shi yadda ya kamata ta wannan abu ne wanda yake muhimmi kore da gaske domin ba za ka gane shi kansa karatu ba dole sai da larabci bayan larabcin kuma da ka'idodin larabcin kansa abinda ya shafi ilmin nahau ilmin sar ilmin balaga abinda ya shafi ilmin ma'ani ilmin badiya ilmin bayan ba dole wannan kuma kawa'idun lura ne to su ma ka san sosai su taimaka maka wajen gane addini kuma ta hanyar malami eh, ba wai kawai haka za ka killace kanka ba ka yi ta rigima eh, shi ya sa a siyutsi rahimahullah cikin alfiya yake cewa fannahu wal lughatu haqqu man talab sai ce fa khudhu min al aqwahi min al kutub eh, ilimin nahau da ilimin lugha wannan wajibi ne akan dukkan mai neman karatu sai ce fa khudh min amma ka karba daga bakunan malami la min al daga littattafai ba ah, wanda yana daga cikin abin da kamar yadda as ya ambata cikin littafinsa alwafi wafi bil yana daga cikin abin da ya jefa ibn hazamin nizahiri ah, ya zamana akwai yawan eh, sahifat cikin dabansa kurakurai wajen canja suna da abubuwa ya ce abin da ya bayu daukan ilimi daga littafi eh, ba da koma zuwa ga malami bayan mun ci ibn azam bahi da malami a abin nufi dai eh, wannan yakan bayuwa zuwa ga samin matsala an gane da kyau yakan bayuwa zuwa ga samun matsala yanzu misali ka kamar wannan fadlullahi samat kaga da ya kawo wannan hadisin da muka karanta a ƙasa kaga da ya tashi ta da ya tashi ta karijinsa kaga misali sai yake cewa ah, akhrajahu ibn jarud fil itiki wa ibn hibban min tariqi sauri kaga ibn hibban bai fidda shi ba ta hanyar sufyan sauri kwata kwata bai fidda shi ba to kaga wanda ta littafi dauka ba ta hanyar malami ba kaga shikenan kuskuren da wanda ya fada shi ma fadla jilani shi ma haka sai ya fada wato alashin ne. a cikinsa sai ce kuma wa tsahawi min tsari ibn uyayna to a ka ga tsahawi kuma ba ta ibn uyayna kare ba ta ma kuma sufyan bin sa'id ne sauri ya fudda shi an gane da kyau to irin wannan daukan karatu daga littafi ba ta hanyar malami ba eh to shine abin da ya jefa shi ibn bin zahiri da kuma wani samalamai malamai guda biyu da ya ambata to wannan wannan shine ne yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske wallahu a'lam ya ce menene sahihancin mutum idan yayi fitsari ya dan miƙe tsaye ya koma a wannan babu wani abu da ya tabbata ba babu wani abu tabbatace kawai ka yi fitsari in ka ga fitsari ya kare shi ke sai ka yi tsarki eh, karka ce za ka eh, matse gabanka eh, wancan cewa idan ba la a hadukun yantur zakarar hukalasan wannan hadis ne ba tabbatace ba hadis ne ba ibjijjan cewa inda yanku yi fitsari ya matse gabansa har uku to shine ibn qayyim cikin uh, igasatul lafan min masail shaytan yake cewa to ai shi gaba kama hantsa ce an san hantsa ai idan kana matso hantsa nonon zuba yake ko rashin zuba yake kaga zuba yake to haka ne dan haka ma kidaye wannan daga cikin abubuwan da shi dan ya farauta daga mutane shi ibn qayyim da ita matsa gaban ka kawai in kai fitsari in ka gama shi ke magana ta riga ta kare ma'ana in a tsaye za ka yi sai ka yi a tsaye ya halatta inda alhaja in bukata ta kama babu da bika iya yi a tsaye sa za mu ga bukari ya yi babi akan haka ah, abu dawud ya yi babi akan haka imam nasa ya yi babi akan haka tirmizi ya yi babi akan haka ibn maja ya yi babi akan haka haka wanda suka yi sharhi masa yi musulun su masu kulla babi akan haka kan yin bazari a tsaye in bukata ta kama saboda hadisin huzaifa bin yaman eh, amma dai yi a tsugunan shi ya fi amma kai a tsaye babu aisha tana cewa kamar da yake cikin jami'ar tirmizi da sunanin nisa'i da sunan ibn majah cewa man haddasakum ah, anna bala illa jalisa dukkan wanda ya baku labarin manzo Allah yana fitsari a ku gaskanta shi azugun na manzo Allah yake fitsarin sa to wannan kaga annafi ne na huzaifa kuma ya tabbatar da ya kaga ne ka'ida kuma almusbit muqaddaman ala nafi wanda yake tabbatarwa shi ake gabatarwa akan wanda yake kore domin wanda yake tabbatarwa shi yana da ilimi wanda ya ba bai sani ba raga wanda yake da ilimi shine gaba sannan kuma aisha ta gina hukunci na akan ita bata gani ba maki hafsa ta gani ba maki zainab ta gani ba maki maimuna ta gani ba maki safiya ta gani amma ita ce bata gani ba sannan kuma ita aisha a ina gaba tsammanin ta a wajen gida ko a cikin gida a cikin gida to ita a cikin gida bata gani ba huzaifa kuma shi a cikin gida ka tsammanin sa ko a waje a waje shi kuma ya ce ya ga manzo Allah yayi a waje dan haka ma shi imamun nasa'i cikin asnan sugura da yazo da ya kawo hadisin ba sai ya kulla bai ce babin yin fitsari a tsaye a wajen gida da ya kawo kuma hadisin aisha sai ce babin yin fitsari a tsuguna a cikin gida kaga shi kenan shi sai fita eh saboda haka dai a takeice babu wani abin da ya tabbata cewa ka miƙe tsaye sannan ko ka yi a tsuguna sai ka miƙe tsaye yayin da ya gaba fitsari duk wasu wasu ne shedan wannan wallahi a'lam Uh, wannan yana cewa wai uh, mana akwai wani hadisi a cikin uh, sahihi muslim wanda jabir bin abdullahi ya rawaito jabir ce اشتكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم wara'u وراءه وهو قائد وأبو بكر يسمع الناس تكبيرهم فالتفت إلينا فرآنا قياما shi bai rubuta da dai ba gaskiya kawai dai fa ashara ilaina fa qa'adna fa sallaina bi salatihi qu'udan falamma sallama قال كتم لتفعلون فعل فارس وروم يقومون على ملوكهم وهم قعود آه، فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم فإن صلى آه، قائما فصلوا قياما وإن صلى آه، قاعدا فصلوا قعودا فمالا duba da wannan hadisi sai wasu 'yan uwa suka ce cewa ba daidai ba ne idan malami yana wa'azi wani ya zo ya tsaya a kansa shin malam wannan hadisin zai zama dalili akan haka ma'ana ko ba zai zama ba wannan kamar inda ya faɗa gaskiya ne yana cikin ah, littafin sayi muslim gaskiya ne yana cikin littafin sayi muslim ah, kuma haka al'imam abu daud ma ya rawar toshe cikin suna abu daud haka ahmad cikin musnad wasu da dama daga cikin malamai na hadisi wanda za mu ga ah, abin da hadisi yake nunawa shine kada ah, wani ya tsaya alhalin kuma wani yana zaune kamar yadda ya ce malami yana lacca wani ya tsaya a bayansa shi malami yana zaune wani kuma ya tsaya a bayansa kaga za mu ga hadisin ya hana ya hana haka to shin hakan baya halatta kenan to kaga dole anan kuma ka duba makasar shari'a manufofi na shari'a shi dai abin da ya shafi alƙiyam tsayuwa Eh, ya kasu kaso uku an gane akwai alkiyam ilar rajul Alkiyam ilar rajul wato ka miƙe ka je ka tari mutum an gane da kyau ka miƙe ka je ka tari mutum alkiyam. ila rajul to wannan ya halatta ka hangowa ne ya taho sai ka miƙe ka je ka toro shi ah, ya tabbata cikin ah, sahihul bukhari ah, lokacin da aka zo da sa'ad bin mu'ad da raunuka da waye sai manzo Allah ce sabai qumu ila sayyidikum ku miƙe zuwa ga shugaban wata ruwa cikin musnad al-imami an bin sai ce fa anziluhu sai ku saukar da shi daga kan wannan abin hawa din an gane da kyau sannan kuma ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim kissa ta su ka'ab malik yace yayin da Allah ya saukar da cewa wa ala salasati alladhina khulifu ma'ana an ka kutuba su su mutane uku Hilal bin Umayya Mirar bin Rabi Ka'ab bin Malik yace sai na zo majalisin manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai yake bayanin wanda daga cikin sahabi sai miƙe yana mai gaggawa ya tare ni yana mai min bushara a gaban wa aka yi haka gaban manzan Allah manzan Allah bai yi inkari ba ah, wanda shi ne ah, abu ɗalha ko ɗalha bin ubaidillah tsakanin su ne ko abu ɗalha ko ɗalha bin ubaidillah sannan ya tabbata a ah, cikin sunani abidau da al'adar mufarat daga Aisha radiyallahu anha manzo Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallam idan Fatima radiyallahu anha ta zo yakan miƙe sai ya tare ta za mu karanta anan ga cikin addu'a mafarka kaga alqiyamu ila rajul kaga wannan yayi me ya halatta bangare na biyu shine alqiyamu lirrajul miƙewa don mutum ana ganin mutum ya zo majalisa sai a miƙe tsaye a tsaya to shi mai matsayin wani wannan bai halatta ba wannan bai halatta ba ah, saboda hadisin anas bin malik wanda yake cikin jami'in tirmizi yake cewa babu wani mutum wanda yake mafi soyuwa zuwa ga sahabban manzan Allah irin manzan Allah sallallahu amma in sun gan shi ba sa miƙe masa saboda abin da suke sani na kin shi manzan Allah ga haka ah, kuma ya tabbata cikin sunan abi daud da jami'ul tirmizi da al'adab al-mufrad na imam bukhari hadisin uh, mu'awiya din abi sufyan ya fito ya zo sai ibn amir sai ya miƙe uh, abdullahi bin zubair kuma sai ya na shi bai miƙe ba a ɗaya daga cikin ruwayoyi sai bin abi sufyan ya ce ai na ji manzan Allah yana cewa dukkan wanda yake so in in ya zo wuri mutane su miƙe masa wanda ya tattali wurin zamansa a wutar nan, ya tattali wurin zamansa a cikin wutar nan, ya tattali wurin zamansa a cikin wutar nan. to kaga wannan nassi ne akan me cewa hakan baya halatta duk da yake a irin su al-khatib al-baghdadi cikin al-jami'u li al rawi wa adab al sami shi yana ganin babu laifi an yi haka amma ga malamin hadisi kadai in malamin hadisi ne ba mu yana zuwa mu sai ku miƙe sai ku miƙe wanda Imam al bihaqi ma ya kawo wata kissa cikin asnun al kubra ta hanyar malaminsa abu abdullahi alhakimin ne saburi yana bayanin cewa uh, sun je majalisun karatu wajen malamin su wani babban malami yana hadisi dan haka yana fitowa sai suka mimmike sai malamin ya daka musu tsawa ya ce kar ku kara haka domin ga abin da manzon Allah ya ce ga sai kaga in malamin hadisin na kirki ne kaga ai ba zai yadda sai ya kawo musu wannan hadisin na shi uh, Muawiya bin Abi Sufyan wannan alkiyamu li rajul kenan sai alkiyamu ala rajul bangare nawa na uku mutum yana zaune sai wani ya tsaya a bayansa shin ya halatta ko bai halatta ba asalan bai halatta ba saboda wannan hadisin da kuma su hadisan na daban amma in bukata ta bayi zuwa ga haka ya halatta in an samu bukata domin eh, nuna wa al'umma kulawa ga shi malamin ko wani abu da ake tunanin na barazana wanda zai iya samun malamin ko dai wani abu ne ko security ko wani abu da yake mai kama da haka to in bukata ta bayi zuwa ga haka ya halatta saboda hadisin da yake cikin sayi bukhari a lokacin sulhu hudaybiya shekara ta da bayan hijira lokacin da urwa bin masaudi ne tattafi. ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yayin da ya zo sai ya samu manzon Allah tare da sahabbai a lokacin akwai al-mughira bin shuba yana tsaye a bayan manzon shi kuma manzon Allah yana zaune to amma shi urwa bin mas'ud ne suka bi saboda al'adar ta larabawa sun saba kama gemu mutum ana wasa da shi sai yake kama gemu manzan Allah yake wasa da shi sai almugira bin shi ba sai ya sa tuka masa sai tunkuɗe hannunsa in ya ƙara kama sai sa tuka masa sai tunkuɗe hannunsa sai ce wannan waye haka ne sai wai ga ai almugira bin shi ba ce kai kar ka samu damar haka har fa yanzu ban fita daga cikin biyan abin da ya aikata na ta'adin dukiyar mutane da kisan kai ina biyan fansa har yanzu saboda dan uwan shi a shi almugira bin shi shu'ba mugira bin shuba ya ji yi kisan kai kuma ya kwashi dukiyar mutane da sauransu daga ba kuma Allah ya samu shiriya ya musulunta ya zo wajen manzala ce na musulunta kuma ga duke manzala ce a'a musuluncin da mun karba amma duke ba mu bukata to shi kuma urwa bin mas'ud dangin sun da haka gashi aka tsora masa nauyin shi ya biya wannan bashin dan ya kubutar da shi al-mugira bin shuba amma saboda girman manzo Allah wajen sahabbai ga falin da yake ciki amma kama gemun za da yake saboda ya kawo wasa duk da yake al'ada ce ta ba matsala ba ce min atul arab amma sai yake sata kuma sai yake zungurin sa karshe ma ce in ya ci gaba da yin haka to zai sare hannun nasa kaga a tsaye yake a bayan manzo Allah hadisi ne cikin sahih bukhari to kaga wannan me yake nunawa yana kenan ya halatta inda bukata a gane ba inda bukata ya halatta babu laifi to wannan shine abin da za ku fahimta wallahu a'lam eh wannan ya ce e malan don Allah suwa ne ne ashabul kafi e ashabul kafi bayan Allah daga cikin bayan Allah sannan kuma matasa ne samari ne game da ƙura'ani na santa shi kenan Eh, su ne da kafi waɗannan eh. na? tona? mun karanta su? tona eh, wannan yana tambaya cewa menene matsayin kashe tsaka Eh, matsayin kashe ƙasa matsayin kashe tsaka abin so ne eh, tun da ya tabbata cikin sahihi muslim dukkan wanda ya kashe ta duka daya yana da ladana ɗari yana cikin sahihi muslim duka daya inda ka ɗauki takalmin ka kamata ta ɗaya shi ken za a baka ladana ɗari hadis na cikin sahihi muslim eh, kuma asalinsa ya zo cikin sahihi bukari game da kashe ita wato zakari eh, sannan kuma manzo Allah ya bayyana dalili da yasa kamar yadda yake cikin eh, as-sunan al-kubra ta Imam nasai da sunan Ibn Majah cewa lokacin da aka jefa Annabi Ibrahim cikin wuta dukkanin dabbobi sun yi kokarin kashe wata sai ita tsaka ita take ta rura wutar take ta rura wutar to da haka sai manzo Allah ce a kashe ta wannan sababi wanda asalin labarin yana cikin sahihi bukari shi ma wannan eh to wannan shine saboda haka tsaka abu ne mai kyau a kashe ta kuma ga gara basan lada ma eh eh wannan din karanta su eh, wannan ya ce don Allah menene sunan abi umama talbahiri abu umama talbahiri shine sudai bin ajalan sudai bin ajalan eh, shine abi umama tal wato anishin bahiri hmm. to iska ta hargitsa tambayoyin wannan ma mun karanta eh wannan kuma yana tambaya malam don Allah ina son karin bayani akan wannan asar din guda biyu na abdullahi dan abbas a cewa an dawud bin abihin al'ikirima an ibn abbas radiyallahu anhu ma annahu qala anzala Allahu al-Qur'ana ila sama'i Duniya, dunya fi laylatil فكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئا أوحاه أن يحدث منه في الأرض شيئا أحدثه وأنسى ابن زبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إنا أنزلناه في القدر قال أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القبر إلى سماء الدنيا وكان بمواقع النجوم آه، وكان الله ينزل على رسول الله بعده في إثر بعد إيه، نا نفرقون من سيء إنجنش سوا cewa Allah ya saukar القرآن Alkur'ani zuwa ga أدر ليت a to Allah idan yayi nufin zai yi wahayin wani abu daga shi alqur'ani to sai Allah ya farar da wani abu a ban kasa sai ya turo da wahayi wannan ban san ingancin sa duk da yake ga alamar illa Dawud bin Abi Hind kuma an ikrima to amma shi nabi cewa batun cewa inna anzalna fitul qadar mun saukar da shi alqur'ani a dalilin qadar قال شي ابن عباس رضي الله عنهما يتي ai an sauka da alkur'ani a dunkule a dar laitul kadari zuwa ga saman duniya ma'ana baitul izza kenan sai ta qur'ani yana sauka mataki mataki Allah yana so sauka da shi mataki mataki ma'ana sai zamana daga allahul mahfuz zuwa ga baitul izza a cikin watan ramadana kamar yadda aya ta yi cikin suratul Bakara sannan kuma a daren laifin ne qadar shine inna anzalna fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin inna anzalna fi laifin qadar wannan a dunkule a cure to daga baitul izza kuma zuwa ga manzo Allah to wannan yanki yanki shine tsawon shekara 23 shine wa qur'anan faraqnahu litaqrahu ala nasi ala muksin sai ce wa nazzalnahu tanzila da haka in kaji an ce anzala yunzilu inzalan ma'ana daga Allahil mahfuz kenan zuwa ga baitul izza saukarwa ta kwab ɗaya kenan an gane kyau ba shine inna anzalnahu fi lailatul qadr ba sai inna nazzalnahu ba inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munziri amma in kaji an ce nazzala yunazzilu tanzilan kaga wannan ya dullu ala ala tikrar eh, ma'ana sassaukarwa to ana nufin daga baitul izza zuwa ga shi manzo shi yasa nan da yace wa qur'ana farqana wal taqana ala nasi ala mukus sai yace wa nazzalahu tanzila an gane da kyau ba wannan ki ce alhamdulillah alladhi anzala ala abdi kitaba abin nufi wannan daga lohil mafi zuwa ga baitul izza amma da yace tabaraka da zalal furqana ala abdi ma'ana daga baitul izwa zuwa ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi yasa at-taura da injila da yake so a dunkula aka saukar da su sai Allah ya amfani da anzala qur'ani kuma da yake razzabe daga baitul izwa zuwa ga manzon sai amfani da nazzala nazzala alayka al-kitab bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi sai ce wa anzala taurata wal injila an gane ba kaga nazzala alayka alkitab alqur'ani kina wa anzala tawrata walinjil kaga da yake su fi jumlatin ah, wahida to shi wannan asar din ya tabbata yana cikin almustarak na abu abdul hakim nisaburi sannan ya zo kuma cikin jami'ul bayan na abu jafar at-tabari da dai tafsirin shaharu ramadan allazi unzila fil qur'an shi wannan na san shi ya tabbata amma wancan din ne ban san tabbatuwarsa ba wallahu a'lam mm. ah, wannan ya ce don Allah malam ƙarin bayani dangane da wankan juma'a Shin mace ma takan iya eh, mace ma takan iya gama me yake so ce ne? mace takan iya gama mai idda yake so ce komai eh idda ko jinin haihuwa komai a kwana nawa a kwana arba'in kuma hadisin ya yi ganta ah, to wannan wata magana ce ga nassin kur'ani mai yake gaya maka arba ta ashuri wa ashirar cikin sufin bakara kwana kwana nawa kwana ɗari da goma ko wata hudu da kwana goma wata hudu da kwana goma kwana ɗari na da talatin ma kenan ɗari da talatin kwana ɗari da talatin ko da ashirin eh to misali talatin talatin so uku eh eh to da so hudu ne ashe eh haka ne ɗari da talatin kaga wata hudu da kwana goma tare cewa fa akwai malaman da suke ganin cewa fa mata'an ila al-hawl ghayr ikhraj ita ma wannan ayatuna ake gairu mansuka ba shafe ta ba sai da min babin listi babu ne abinda aka fi ka kai ta shekara daya tana ta kaba amma an ta wata hudu da kwana goma to ta soke wajibinta suna ganin babu babu annasa eh, bainal ayatain akwai malaman da suke da wannan fahimta wanda ibe taymiya yana cikin su rahimahullah to ina batun kuma ce kwana arba'in kuma kuma ce wani hadisi ne ma eh, ina gani sai dai kona batun eh, jinin haihuwa ko nifas ko wani abu ina gani ko shi yake nufi ko dai wani abu hmm. to ina gani tambayoyin sun sun gare insha Allah eh ba karanta ba to ai duba ga lokaci kuma eh, wannan ya ce wai eh, mara ya ingancin hadisin da ya ce iyaye manzan Allah suna menene suna wuta? to sannan kuma sai ya ce wai ya shekla adari hal hada hal hada su'ali yin tsamin tukarka to irin wannan shakudaddun larabci kuma kana tambayi a ina iya manzala suke mutumin da larabci mai kyau bai iya rubuta ba ai abin da yake wajibinka kai ka san me yake wajibi a kanka to kage rubutun lafi yanzu ce akwai matsala kenan so balle ka tambayi wasu mutane wanda tilka ummatun kari eh, khalat laha ma kasabat wala lakum ma kasabtu wala tusaluna amma kan ya amalu eh, cewa kuma hadisin ya inganta ko bai inganta ba a dunkule yana cikin sahih muslim a kitabul iman da sunani abi daud a kitabus sunna eh, imam muslim ya fidda shi ta hanyar malaminsa abubakar bin abi shaiba ah, shi kuma zuwa ga affan shi kuma zuwa ga hamad bin salama shi kuma zuwa ga sabit bin aslam shi kuma zuwa ga anas bin malik an gane ba to wannan shine isnadin hadisi imam muslim ce haddathana abubakar bin abi shayba قال حدثنا عفان قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أن ثابت بن أسلم قال أن أنس بن مالك سيما زارس كاقا حديثنا إسناد سا خماسي أبو بن أبي شيبة عفان سننوى حماد بن سلمة sannan wa thabit sannan anas bin malik ah, in ka dauki abubakar bin abi sheba dukkanin ashabul kutub sita sun yi ruwayar hadisi ta hanyar sa in banda tirmizi tirmizi ne kada da ruwa ta hanyar sa wannan haga sikatun ne in ka dauki afan shi ma suka ne daga cikin rijal na as-sitta in ka dauki hammad bin salama shi ma suka ne daga cikin rida na asitta gaba daya bukhari muslim abu daud tirmizi na sa'ibin maja sai dai shi imam bukhari ya yi ruwa ta hanyar samin babin listi shahat. la min babin lihtijat wato ya hada shi da waninsa a kitabun libas an gane ba bai kaba hujja da shi kai tsaye ba to sai kuma sabit bin aslam shi ma duka daga cikin rijal na asitta gaba daya sai kuma shi anas ah, bin malik ah, abu hamad al-ansari sassalam to wannan ne a a hadisi din ba wannan batin ya kamata ka shiga ba ka tambayi abin da yake wajibi a kanka iyaye manzo Allah a ina suke a wuta suke a aljanna suke wannan ba shine dolan da yake ka sani ba dolan da yake ka sani ka san kai ya za ka tsira wajen Allah shi ka eh, ya za ka tsira wajen Allah subhanahu ta'ala eh, ya za ka tsira wajen Allah subhanahu ta'ala muna damuwa da abin da yake ilimi ba abin da yake rudu ba mun gane ba muna damuwa da abin da yake ilmin muhakkak ba wai ilmin sahihi ba ka sa akwai ilmin sahihi akwai kuma ilmin muhakkak to muna damuwa da wannan wannan shine a ce in banda ma amana ta ilimi da ba zan kawo hadisin to wannan shine saboda haka eh, malamai da yawa sun yi maganganu akai irin su suyudi sun yi rubuce-rubuce da yawa kuma akwai yi masu tarin yawa abubuwa da da yawa shi ya yi risaloli masu tarin yawa irin su ta azimul minna da dai da dama dai sa'il dai daban-daban akan rauni shi wannan hadisi da sauransu duk da yake kuma a littafin sa addibat sharin sahih muslim bai taba hadisin ko sai yi wuce ta kansu an gane da kyau to amma dai a dunkule yan uwa kar mu damu da wannan mu damu da abin da yake shine wajibi a mu wannan ya ce kuma malam ina son eh, a yi mini bayani akan tsawa tsawa eh, suna cewa aradu tsawa aradu eh, to wannan tsawar a ra'at hadisi ya nuna mala'ika ne wato gunji ne na mala'ika wannan tsawar da ake ji hadisi ya nuna wannan hmm. kuma ya tabbata eh. Eh. to ina gani su nan a tambayoyin eh. yanzu kaga duk bayanan da aka yi wani yanzu shi wannan zai dauka ai an ce iya manzala suna wutar sai ka kuma an dirama kaga dai ni ba faɗa haka ko na faɗa to ka duk bayanin da kai shi iya wannan din ko tira iya wannan din ko tira ta yadawa mutane ba su da tsoron Allah bai sa mu da tsoron Allah ne yan uwa iya wannan din ko shi zai tira ba kaga duk wannan bayanin da aka yi da abubuwa ya kai ka samu wannan karatu duk shi ba da musulmin iya wannan kawai kana ce eh eh suna shikenan kenan sai a dauka akwai majalisi kaza akwai majalisi kaza shikenan kuma sai a tada rikici a ce ai kun cewa suke ma iya manzala suna wuta an gane da kyau to wannan shi ne saboda haka ya kamata mu ji tsoron Allah yan uwa muna damuwa da ilimi kar muna damuwa da rudani muna damuwa da abin zai fidda mu daga daga rudani daga fushin Allah ya samu mana da alkhairi da samu yadda Allah subhanahu wataala a idan za ku na haka kaga ni kenan sai ku tsorata sai ina shakku kuma inda za ina ganin mutanen kirki ne masu san ilimi suke gaba da kaga sai in fara shakku in ce yan rudani ne kenan yan banga ne to kaga karatun karatun sai ya tsaya karatun sai zaya. an gane da kyau don haka muna damuwa da abin da yake ilimi yan uwa eh muna damuwa da abin da yake ilimi eh muna damuwa da abin da yake ilimi muna jin tsoron Allah eh ba zan tuma su jin tsoron Allah ba dai damuwa da rutsani wannan shi yanzu ka misali kaman lokutan baya da aka matsa akan ayi magana kan batun wani wanda ya taɓa Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhu kaga ba mu shirya ma za mu yi maganar ba aka yi maganar amma da aka tashi duk karatun da muka yi sai aka ɗauke shi ko iya wannan bayanin kaɗai ko shi aka ɗauka ake yadawa <laughs> wallahi iya wannan bayanin kaɗai ko shi aka ɗauka ake ta yadawa amma duk karatun da aka yi wannan babu shi to wani wace irin al'umma ce eh me yasa ba za mu kan faɗa ba mu ji tsoron Allah yi kuwa duniya nan bashir mai cewa kashe dan ya rude ka wallahi ba lokaci ne ya kamata mu gyara imanin mu gyara ɗabi'un kuma ba a samun irin wannan rashin tarbiyya sai a majalisai na ahlus sunna kuma kana ahlus sunna wannan ne tarbiyya ba ta suna bace duk da yake manzo Allah ya kaza sunna kakkaso bi akwai suna hasana akwai suna sunna a to me wannan din suna ce amma a ko ba suna hasana ba kamar yadda yake hadisin jarbi na Abdullah cikin sahih za ka mun tsoron Allah kuma yanzu don Allah in tambaye ka me ribar ka idan iya manzo Allah suna wuta yana daga cikin rukunan imani sanin wannan ko rashin sanin wannan waye waje baka yi imani da shi shi manzo Allah ne to ne mai zaka damu da wasu abubuwa da sauransu eh, dalilin wannan zan yi wata magana kaga Allah da Allah da ikonsa iska ma sai ta watsa da takaddani ba magani ba shi mai ba zaka da ya matsa cewa sai an karanta ah, shekaran jiya da jiya shekaran jiya misalin karfe tara da goma na je fage a kowane malam zakariya ya raka ni sai na ga ana kira na a waya sai na ga ba suna an ɓoye waya sai na danna da na danna na sa kuna sai ji hayaniyar wani kama a wajen karatu haka sai ce mana zakariya kaji sai na sa masa a kunne ya ce ah wannan ne haka kuma ban daji mai ake cewa ba can sai a kashe jiya ko misali sha ɗaya rana sai aka ƙara kira ita ma lamba sai aka ɓoye da aka ɓoye sai na ɗaga da na ɗaga sai na kara a kunne na sai na ji ana tabbatu iyayen manzan Allah duk wanda ya suna wuta kaza kaza ne aka yi a shariya muna da ruwa sama da ɗari na ji ana ta maganganu ana ta maganganu ana ta maganganu ana ta maganganu kan wannan jejiyar nan fa jejiyar nan ana ta maganganu kan wannan na yi shiru cancan da aka gama eh, jiyar da ni wannan hayaniyar dan ba zan ce karatu ba sai kuma daga ba sai yake magana akar makallahu ya canza murya akar makallahu sai na dake na yi shiru dan ya fahimci kawai kamar na danna wayar ne ma maji da ke ya yi ta magana ina jinsa san sai ya kashe wayar yanzu gaba ba maki shine ya rubuta wannan ba maki kuma wani sai saboda haka wato su mutanen munanan suna da hanyoyi saboda Allah yana gani korewa ce da munafurci wato dai ya za a yi dai a same ka da wani abu sai ana kada rigima da jahilan gari ko ba gane ba tunda an rasa makama inda za a kama ka an bi can ba kamu ba an bi can ba kamu ba to yanzu ba za a shigo da wannan shi kenan sai a haɗa kai gima da jahilan gari a ce ai ya ce ma iyayen manzo Allah in wuta ne jininsa ya halatta wallahi kano sai ta tashi kaza kaza kaza kaza sauransu ga shi kenan to munafikai suna da hanyoyi da yawa wajen su kawo rudani cikin al'umma kuma ba kai bane munafici ne wallahi munafici eh yanzu ba maki yana jina yana kallo na tunda ma ba ba na ilimin gaibu kaga ba zan ce wani bane amma da shi da in yana nan ya san yayi haka shekaran jiya misalin eh, karfe 9 da minti 10 da kuma jiya misalin 11 shi ya san yayi haka ya san haka yanzu kuma rubuto tambaya kuma na tambaya na iya manzo da suke me yawa kuma ina za ku bibiyi karatu cikin za ku samu wannan karatu lalle a kwana-kwanan nan an yi magana kan iyayen manzo Allah sallallahu alaihi eh lalle an yi magana tsakanin da shi wancan ko wancan lalle lalle in kuna in kuka bibiya za ku ku samu a waya an yi wannan hayaniyar kuma ana alakanta abinda batun ko hana wannan wa'azin nema dokar wa'azi da sauransu dan naji a cikin yana wannan magana to banne Allahu alam to kaga mutane ya kamata mu shiga cikin tetayen mu eh in kuma rudani kuke bukata ta ni ban iya rudani ba sai irfa karatun daga yau in yi sosai ku nemo dan rudani sai sai gaban ku rudani magana gaske dan ina da abin yi eh, ban ɗauki karatun sana'a ba na ɗauki shi a matsayin ibada domin Allah ya so in za a na sako da abubuwa irin wannan na manafoci na son zuciya to kaga sai a samun shakku kuma a raina sai zanto ina karatun kuma in na duba fuska ka ina shakku to kaga akwai matsala kuma ya kamata ta ku kanku masu bada tambayar ku zanto da kuna da hankali Eh, ba kowace tambaya ce za ka bayar a karanta ba eh, ya kamata ya kamata a zanto masu hankali eh, in kuma ba za a yi ba to sai mu rufe ah, bangaren amsa fatawa na daman karatu muka ce za a yi ba amsa fatawa ba kaga sai mu rufe wannan babi Allah ya sauka subhanakallahumma wa bihamdika subhanaka wa rabbil alamin